This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta ce farmaki ta sama da isra'ila ta kai yau laraba ya kashe akalla mutane biyar a garin nabateh da ke kudancin kasar a yayin da duniya ke tunawa da ranar cin wato ranar abinci ta duniya a yau mahukunta a jamhuriyar niger sun bayyana cewa ranar na zuwa ne a daidai lokaci da kasar ta fuskanci matsala ta sauyin yanayi kana shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a baiwa ukraine gayyata ta shiga kungiyar nato ba da wani sharaɗi ba To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an yi jana'izar mutane sama da ɗari da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da wata motar dakon man fetur ta faɗi a ƙaramar hukumar taura da ke jihar Jigawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Nijar ke bayyana farin ciki bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da karya farashin siminti da nufin sassauta matsin rayuwa da al'ummar kasar ke fuskanta. da yake wasu sun buƙaci hukumomin kasar su mai da hankali akan mahimman abubuwa da suka fi ciwa jama'a tuwo a ƙwarya. Duk abin da ya shayi danjanci maka ya kamata a ce yayo ƙasa saboda rayuwarmu e, ta ta'allaka ne akan abinci ba mu ci abinci ba har yanzu ko abinci kawai muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna akan mahimmancin samawa makiyaya guraben samun ilimi da kuma tabbatar da zaman lafiya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. ma'aikatar lafiya ta kasar libanon ta ce farmaki ta sama da isra'ila ta kai a yau laraba ya kashe akalla mutane biyar a garin nabate da ke kudancin kasar Jama'ai sun ce magajin garin yana cikin waɗanda suka mutu ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa cewa ta kai hari akan tungaye da dama ta hezbollah a yankin nabatahi wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a libanon jenny hannes ta ce harin da isra'ilan ta kai na zuwa ne bayan wasu hare-hare da suka auna fararen hula da gine-ginen fararen hula a fadin libanon kana ta ce dalilin haka fararen hula suna fuskantar ukuba mai tsanani lokaci ya yi da ya kamata duk wani bangare da ke da damuwa ya ajiye makami kana a buɗe kofar neman mafita ta hanyar diflomasiya wadda za ta kai ga samun lafiya ko kuma zaman lafiya ga 'yan ƙasa da ma yankin baki ɗaya in ji hannes tana faɗa a wata sanarwa yayin da duniya ke tunawa a yau 16 ga watan oktoba rana abinci ta duniya inda mutane miliyan 733 ke fama da karancin abinci ko kuma yunwa a fadin duniya hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa ranar na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta fuskanci matsala ta sauyin yanayi inda ta yi fama da damanar bana da ambaliyar ruwa da suka yi banna sosai ga gonaki tare da lalata albarkatun noma masu yawa da ke iya kawo cikas ga manufofin kasar na samun abinci mai tarin yawa a kasar. Ga dai Haruna Mamman Bako da karin bayani. A daidai lokacin da duniya ke tunawa yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canji yanayi da kasar ta samu kanta a ciki, da ya sanadin ruwan sama da aka shata ta a kasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin kasar da kan iya kawo nakaso ga waɗansu manoma wajen samun abinci wadatacce, kamar yadda ministan harkokin gidan gona Alhaji Muhammad Muhammad Usman ya bayyana wa 'yan kasar a kahohin yada labarai na kasar. Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da kasar mu ta sha kashin canji yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan kasar. Ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar bana masu tarin yawa hukumomin kasar a kowane bangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abin da suka noma kamar yadda Suleiman Arzika magajin gari na riko na birnin Kwanni iya mini karin bayani. Shekarar bana Allah ba mu ci maka nan guduma Kwanni kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu cimaka bana. Albarkacin wa rana eh, ta cimaka ina kira manoma da gasu bannata alherin da Allah ya basu a ce tun da an samu cimaka a ita bukukuwa ana bannata abinci bai kamata ba. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya jagoranci taron jana'izar mutane fiye da ɗari da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da wata motar dakon man fetur ta fada a garin majiya na ƙaramar hukumar taura a jihar ta Jigawa. a hannu guda kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta ce alkalaman waɗanda suka mutu na ƙaruwa. wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton mota ce da tanki ta taho daga kano muke tunani kuma za ta wuce ta kai kaya gabas to sai ya dan yi aran hannu aran hannun da ya kuma sai akwai wani mai yar kurkura shi kuma ya lodo tumatiri da ya lodo tumatiri ne sai ya ga kamar zai taka to dauke kan da yi sai kawai kan ya cire sai ya bar iya tankin tun daga nan ruwa yake eh, man yake ta zuba eh, mutane na cikin gari haka da matafiya a babura da motoci sun zo wucewa sai suka ga ruwa kaman kaman kamar ruwan sama mai kamar ruwan sama suka gani to sai wasu suka dan fara tunanin ko su taba sunana sagiru umar sandai majiya gaskiya je da muka zo misalin sha ɗaya da rabi he wuta ta tashi wutar da ta tayi da gun da fetur ya zuba cikin kan mutane ta nan wuta ta tayi wanda su suka kasa tsira sunan da da aka zaka dauke su wasu an nemo su da ransu wasu ba an nemo su bare wanda aka fito da su daga cikin daji mun fito da mutum 95 wasu ga ganau kenan dangane da hadarin tankar fetur da yawa kana a daren jiya a ƙauyen majiya na kan titin kano zuwa hadeja zuwa gurin jihar yobe mai makwataka da jihar jigawa ta shira arewa maso gabas jami'an aikin ceto da sauran hukumomin ba da agajin gaggawa sun isa wurin bayan samun rahoton al'amarin dakta mai riga da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar jigawa ya yi ƙarin haske a yanzu dai akwai mutane 700 sun mutu jin 57 suna asibiti to amma su ma yanzu mun fara samun labaran cewa da ji ɗaya ya mutu biyu ya mutu da yanan da yake an kakkasa su ne zuwa asibitocin da ke eh, jiha din. Gwamna Umar Namadi na cikin ɗimbin mutanen da suka halarci sallar jana'izar da aka yi wa mutane fiye da ɗari a lokaci guda. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta, Allah ya sa sun yi shahada. Wannan wani ibin tsari akwai mutane da suke a General Hospital Ringin, akwai wanda suke General Hospital Jafun, akwai wanda suke a General Hospital eh, eh, Hadeja. Sannan kuma mun yi a make returnership da tashiyar hospital akwai federal medical center birnin kudu akwai aminu kano teaching hospital da kuma federal medical center guru waɗanda suke haɗeja wanda general hospital ba za su iya taking care ba mun yi a kai su guru sannan waɗanda suke nan ringin a kai su kano waɗanda suke jafin kuma a kai su birnin kudu. Hadarin tankar mai ya daɗe yana lankwame rayukan bil'adama a Najeriya kuma ya zuwa yanzu babu wani sahihin mataki da hukumomin kasar suka ɗauka domin dakile afkuwar hakan amma masu kula da lamura sun fayyace dalilan rashin ɗaukar darasi game da irin wannan al'amari a najeriya babban abin da ke haddasa irin waɗannan abubuwan shine rashin ganin kima da daraja na ran ɗan adam a niger delta an daɗe ana yi amma ba a taɓa ɗaukan wani mataki a kan faruwar irinsa ba dukkan hukumomin nan ba su aikinsu illa kawai aikinsa suke misali ita npc kokarinta ta siye da mai ta samu kuɗi kenan ta gama aikinta menene wani irin haɗari ne tare da sai da man da dakonsa da dukkan abubuwan da ta'ammali da shi tana da alhaki ba domin kana kallon abin da ya faru a jigawa kasan cewar an jahilci shi kansa man fetur. kwamar da ya ungo ungogwa kenan guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga jigawa a Nigeria. To Allah ya kiyaye gaba a gaida Muhammad Ibrahim kwada da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a baiwa ukraine gayyata ta shiga kungiyar NATO ba da wani sharaɗi ba da kuma ɗaukar matakin tsawatawa ba na makami mai linzami ba ga ayyukan rasha yana faɗin haka ne yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar ukraine a yau laraba don bayyana shirinsa na nasara a yaƙi da mamayar da rasha ta kai ma a ƙasar. tare da mu wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo ƙarshen wannan yaƙi ba tare da la'akari da abin da putin ke bukata ba zelensky ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilasta wa putin ya rungumi zaman lafiya wasu bangarori na shirin sun hada da alƙawuran shirin sake gine-gine bayan yakin daga ƙawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun ƙasar ukraine zelensky ya sha tattauna wannan batu akan wannan shiri a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata da shugabannin ƙasashen yamma Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar 'yan kasar sun bayyana farin ciki bayan da gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar Cani ta karya farashin siminti da kashi 35 cikin 100 da nufin abin da ta kira sassauta wahalhalun al'umma. Sai dai tuni wasu suka fara kiran hukumomi da su ɗauki irin wannan matakin akan abubuwan da suka fi addabar talaka wato kayayyakin abinci da sauran ababen masarufi. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma, ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahoton. Dukkan wasu harajin da kamfanonin da ke shigo da siminti daga waje kuma suke da ofishi a Nijar da waɗanda ke ayyukan haƙo siminti da masu kasuwancin siminti ne gwamnatin ƙasar ta janye a ƙarƙashin wata dokar da janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu da nufin baiwa 'yan ƙasar damar sayan siminti a kan farashi mai rangwame. matakin da shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi ke marhabin da shi kasan shekara ta bana damana da ta ba da ruwa aka yi da yawa gidaje da yawa a cikin ƙasa sun ruguje daman gidajen laka ne kuma yanzu da ya zama aka karya farashin nan muna ta tamahan mutane suna iya ƙoƙari su bar zancen laka yanzu su kuma bisa siminti gaskiya wannan abin sai a jinjina musu su ci gaba da yin hakanan don ana yin hakanan za ganin an samu yardar jama'a duk gaba daya Sabon tsarin farashin simintin a ƙarƙashin wannan doka na nufin daga yanzu tan na siminti samfarin CAM 232.5 ko kuma CEM 232.5 da a baya ake sayarwa a jika 85 na sefa za a fara sayar da shi a jika 51 a jihar Tawa. jika 55 a yamai jika 56 a doso jika 57 a maradi jika 58 a zandar jika tara a jihohin difa da agadas da tilaberi wasu magidanta wato abba dan ilela da sahabi manu da na tuntuba sun bayyana gamsuwa da wannan tsari tunda in ka ɗoka akwai inda sakon ko ya yi tsada bai kai jika uku to kenan sauƙi ne ga masu ƙaramin ƙarhi wanda ana iya haɗa da sumuntin domin a taddo gina saboda ta samu inganci na haka ana iya cewa abin kwarai ne. Wannan simintin da aka ce an rage ba wai a ce an ragen ba kuma a waye gari mutum ka je wurin sayan shi ka ji yana na yadda yake. Kenan ya kamata gwamnati ta sa ido ta kula ga yadda ake eh, sai da simintin ya dawo yadda muka ji ragin nan. Yunkurin gwamnatin ta CNSP na zuwa a wani lokacin da ake fuskantar hauhawar farashin kayan abinci a kasuwanni. lamarin da a baya ake dangantawa da takunkumin kungiyar sai da yawo ganin yadda tuntuni aka rufe babin dambarwar da ta biyo bayan wannan mataki ya sa 'yan ƙasa jan hankulan mahukunta a kan buƙatar su dubi wannan fanni da ke matsayin mafi mahimmanci ga talaka a yau yadda sumuntin ga ya sabko to muna fatan shinkafa ita ma ta gangaro ƙasa ta faɗowar was yadda talakawa za su yi gina a samu kuma a dawa shinkafa a ba ma'aikata domin su ji daɗin gina duk abin da ya shayi dangin maka ya kamata a ce yayo ƙasa saboda rayuwarmu e, ta ta'allaka ne akan abinci ba moci abinci ba har yanzu kukan mu abinci kawai kasar Nijar wace Allah ya horewa arzikin siminti na da kamfanonin haƙar siminti kimanin biyu waɗanda china ke da hannun jari wato daɗaɗɗen kamfanin malbaza cement company da kuma wanda hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum ya jagoranci bikin ƙaddamar da ayyukansa a watan yulin 2023 wato mango cement da ke ƙauyen ba da gishiri dukkansu a jihar tawa sannan kamfanonin ƙetare irin su dangote kan shigo da siminti a ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sulaiman Mani Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara akwai Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke lalabo hanyoyin warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan ba da fifiko wa samar wa makiyaya guraben samun ilimi don kawar da jahilci da samun zaman lafiya. A ƙarshen makon jiya ne ƙungiyar Fulani ta Fudeko ta gudanar da taro a jihohi goma sha ɗaya da babban birnin tarayya Abuja. Makasudin taron shine su tunatar da junansu irin al'adu masu kyau da suka gada da faɗakar da al'ummar Fulani muhimmancin ilimi na zamani da na addini don samun sukunin walwala. Abubakar Gambo shine shugaban Fudeko a jihar Filato. Alhamdulillah ya makasudi wannan taro shine na farko wato zaburar da kuma ƙara raya al'adunmu na al'umman fulani da dawo da hankulan wato ma'ana matasanmu da yaranmu ga al'adunmu wanda suke masu kyau kula da lura da cewa wasu yaran yanzu suna bauɗe hanya. yadda ake samun matsalolin tsaro musamman tsakanin al'umman fulani da waɗansu sauran ƙabilu me kuka tattauna akan wannan to alhamdulillah ya wannan sai in ce kusan shine wato jigo na yin wannan taron kula da cewa matsaloli yadda suke faruwa a ƙasar nan tsakanin makiyaya da manoma shi yasa a kawo wannan abun nan ɗin domin ya dawo da al'ada ta fulani da wanda muka sani ta kunyan nan idan eh, da da akwai kunyan ba a samun ba fulatani a same shi wai ya je ya ɓoye wani wai yakin nafin musamman mu a arewacin najeriya ba san wannan abun nan ɗin ba ba a samun ba ne ya je an same shi yana fashi a da kun sani in abu irin haka ya faru da ba ne gudu ma yake bar gari saboda kunya mun sani akwai kalubale da yawa yaran mu wasu kaɗan daga shi don ba za mu ce kin san ana maganar fulani fulani lalacewan ba wai fulani duka bane kusan wanda suka lalace ɗaya ne daga cikin al'umman fulani to amma mutum ɗaya ka ce akwai wasu da hausa ake faɗi wake ɗaya kan bata gari kusan hakan ne so mun dawo da wannan domin mu nuna cewa mu al'umma ma jama'a ma wanda muke zama da su fulani suna nan da al'adunsu duk mutumin da ke da kunya kuma duk abu da wanda ke da bai da kyau kinnafin shaye-shaye tare hanya a yi fashi a yi wasu abubuwa da duk mai kunya da wanda ke da fulaku a jikinsa ba zai yi ba. Ina gwamnati za ta shigo domin tallafa muku domin a samu al'umma na Fulani mai tsafta. In kika duba galiban wanda suke waɗannan abubuwan kinnafin shaye-shaye mai ne mafi yawansu ba za ka samu wanda ya karatu. Doka muna roƙon gwamna ya taimaka mana wajen dawo da makarantu na nomadic school. Na biyu akwai labuka namu na Fulani. in babu labi dole a samu matsala duk da aka je aka samu misali ga gona ga gona ba labin da saniya za ta shige matsala ne to musamman akwai hanyoyi labuka wanda ake kiranta su international cattle routes ya taimaka a yi magana a bude waɗannan wuraren sannan abin da ya shafi abubuwa na kamar irin wannan abin da muka yi yanzu za mu roƙi gwamnati ta shigo ta tallafa mana domin muna yi ba wai don mu kawai don al'umma da kuma shauran kabilun da muke tattare da su. bada kyauta Hashiya Ibrahim ta zayyana wasu matsalolin da matan makiyaya ke fuskanta. Ce yaran mu mata, gasu suna da ilimi da son zaman lafiya, amma gaskiya ba sa samun zuwa makaranta. Kuma ana musu aure da wuri, kuma lokaci auren nan ma ba wai mai shi tana so ne ana planning ne tsakanin iyaye. a aurar da su. A al'ada dama an san cewa Fulani kan auren dangi ake yi kuma shiryawa ake yi tun daga farko kenan kuna ganin kamar wannan ya zama matsala a wannan zamani? Eh a wannan zamani gaskiya ya zama matsala saboda baya ba su dama su yi karatun boko yanzu an lokaci ya canza yanzu ba irin da ta ba. muna son yara su yi makaranta su ma ko mu da representative ai akan yi shi da western education ne to yaran mu kuma kin ga an bi na daɗin nan ai za a basu a baya ko kuma mu ce ma an ga an basu a baya to shine muna jaddada wannan gargajiyar samu yaran mu idan su waye ko iyayen mu idan su ya waye samu sa yaran a makaranta Mm. kin fara batun uh, kiwon lafiya musamman matan fulani suna daji ne wani lokaci idan haihuwa ya zo sai kiga ana samun matsala kenan ba a samun cikakken kiwon lafiya gaskiya ba kiwon lafiya ba a ce ba a samu ba amma yana nesa ne da matan fulani kafin matan fulani ta tashi daga ruga ta ce ta kai yaron ta asibiti gaskiya wani lokaci za ki samu ma akwai uh, kogi kamar da damuna an yi ruwa kin ga haya kogi yana da wahala sai ka samu mata ta mutu ko kuma yaro ya an rasa shi saboda babu mu muna so gwamnati da allah ta kawo asibiti kusa a rugage mutane ma ko a mobile services na wanda suke shiga rugage samu a rage mutuwan mata da kananan yara. To da yake na san zamani ya sa waɗansu matan suna samun dama na yin karatu ya zuwa yanzu wacce gudunmowa irinku irinku da kuka samu wannan dama kuke bayarwa na tabbatar da cewa wato 'ya'ya mata su ma sun samu wannan ilimi. Eh, abin da muke samu shine idan an je taro irin na Fulani mukan tashi mu yi magana mu ce don Allah su yi kokari su sa yara mata muna wayar da su kuma ana dan samun daidaitun su wanda yanzu suna kammala karatun su har ma suna yin gabar da na secondary to bayan wannan karatu wani riba suke samu da wannan karatu riban da suke samu da karatu shine ai in aka ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da nation ne gaba daya so idan ka ilmantar da yar fulani guda daya kaman ka ilmantar da rugagen Najeriya ne ko kuma duniya gaba daya zaman Muhammad Nuru wani matashi ya hori 'yan uwansa matasa su guji ɗaukan doka a hannunsu. To yadda za a kawo maslaha shine na farko fahimtar juna da kuma yi wa dukkan kowane bangare adalci. Abin da muke nufi ba kowane bangare adalci shine a koma rayan da ake da tsakanin bafulatani da manomi. To yanzu akan samu ɓata gari ba haɗa kai kila ma ba kabila ko addini ɗaya ba su ta wannan barna kuna matasa ya za ku tabbatar da cewa kun wayar ma mutane kai domin a fahimci juna tsakanin al'umma gaba ɗaya. To farko dai abun da zan kira matasan Fulani shine mu guji daukan doka a hannu mu zamanto jakadun lafiya a jakadun zaman lafiya a kowane bangare tsakanin al'umma tsakanin manoma da makiyaya tsakanin al'umma a cikin gari tsakanin rigage a cikin gari duk wani abun da aka masa ya kai gaba ya kai ga shugabanni na kungiyoyi ko kuma jami'an tsaro ko kuma masu unguwanni ko kuma sarakunan gargajiya na al'umma wannan shine kai zai kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma. Ga Jibrin Dauda Ibrahim kuwa kiraye wa makiyaya da su rungumi kiwo irin na zamani. Mun wayar da kai wa al'umma Fulani makiyaya da su rungumi kiwon zamani kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi da su tallafa a kirkire makiyaya da inda dabbobi za su kiwo da kuma inda za su sha ruwa domin idan kika lura dajin ya kare sannan birtali burtali inda dabbobin masu ke bi ya kare yanzu dole ne a dawo kiwon zamanin amma ba zai yiwu ba dole sai gwamnati ta sa hannu ta tallafe fulani na san a baya gwamnati ta sa hannu ta tallafa fulani amma kuma waɗansu fulani suna cewa su bai kai na yadda za su yi wannan kiwo na zamani ba ya kuka ɗauki wannan um, mataki na gwamnati eh akwai rashin karfinsu sannan kuma akwai rashin ilimi akan kiwon zamani domin duk abin da baka da ilimi akan sa ba duk ka zai baka wahala sannan sannan kuma har yau matakin da gwamnati take cewa ta dauka za ta ba da tallafi menene menene baya isan hannun makiyayan wasu ne suke rike wannan tallafin ba makiyayan ba. dai dattawa da masu fada a ji suka yi ta yin jawabai a wurin taron. Suna walin wasai Alhaji Adamu Idris walin wasai. Don Allah bai a inganta makarantar boko a inganta islamiyya a ja hankalin yara duk abin da za a kashe ko ake don a yi zamani da su duka abin da ana yi na zamani a yi da mu mu ba mu zamani ana yi da mu kuma yi zamani sai da boko mu danne abin da na hannun mu kashe da mu mu fulani mu yi karatun boko suna samu albarka don kar a tafi a bar mu. suna na sadiq musa turaki ta yaya irin wannan taro mai muhimmanci zai taimaka wajen kawo zaman lafiya musamman ma a najeriya insha allahu kowa zai zauna lafiya da ɗan shi muna kira ga iyayenmu fulani abin da aka san ku da shi in nan na tuntuni na kiwon ku na zaman lafiya ku ci gaba da yi saboda ya kawo haɗin kai da juna gaba ɗaya kuma ku ci gaba da sa yaranku a makaranta saboda a samu ilimi domin ilimin shi ne zai ba da gincikin zaman lafiya. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da gani zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'il aknas Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar niger Mai cewa Allah jikan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon fashewar tankar mai a jihar Jigawa. Sannan muna kira ga al'umma akan cewa a duk sanda aka samu wani haɗarin zubar da man fetur su daina yin tururuwa wai da sunan kwasar ganima. Sai kuma ra'ayin Musa Malam Indu zawai Nijar. mai cewa duk da cewa hadari yana zuwa ne daga indilla amma ya dace hukumomi su rika daukar matakin hana direbobi gudun wuce sa'a musamman a cikin gari muna addu'ar allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu cikin wannan hadari na gari na a jihar jigawa najeriya sai kuma ra'ayin iliyasu yakubu mai cewa salamu alaikum boa hausa ƙoƙarin da gwamnatin tarayyar najeriya take yi na laftawa manyan attajirai haraji don samun kuɗin shiga hakan ya yi daidai muna fatan allah ya sa hakan ya zama silar ingantuwar tattalin arzikin ƙasarmu najeriya ku tashi lafiya voa mun gode to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. hukumar kula da hukumar da ke da alhakin kula da lafiyar shugaban kasa da kuma manyan jami'an kasar ta buƙaci hukumomin binciken manyan laifuka a matsayi na jihohi da ƙananan hukumomi da su ƙara ƙaimi wurin dakile barazana da ka iya rikidewa zuwa tashin hankali hukumar tana kuma ƙoƙarin nuna wa 'yan sanda a faɗin ƙasar yadda za su gudanar da hakan a yau laraba cibiyar da ke kula da barazana ga ƙasa a ma'aikatar tattara bayanan sirri ta amurka ta fitar da wani sabon tsari da zai karfafa gwiwar jami'an tsaro jami'an binciken manyan laifukan domin kirkiran wani rukuni da aikinsa ne magance duk wani yunkuri na barazana idan an samu wata babbar damuwa ko da yake babu wata dokar da aka karya akan haka tsarin kai tsaye ya kira ga hukumomin 'yan sanda da su kafa wani sashe na da cibiyar ta kira sashin kimanta ɗabi'u masu barazana da zai iya magance haɗari da ke tattare da irin waɗannan ɗabi'un kana ta taimaka musu kafin wato ɗaiɗaikun mutane masu irin wannan ɗabi'un kafin ya rikide zuwa tashi hankali. ma'aikatar lafiya ta kasar libanon ta ce farmaki ta sama da isra'ila ta kai yau laraba ya kashe akalla mutane biyar a garin nabatahi da ke kudancin kasar jama'an sun ce magajin garin yana cikin waɗanda suka mutu ma'aikatan sojin isra'ila ta faɗa cewa ta kai hari a kan tungaye da dama na hezbollah a yankin nabtahi yayin da duniya ke tunawa a yau ranar 16 ga watan oktoba ranar abinci ta duniya inda mutane miliyan 133 ke fama da karancin abinci ko yunwa a duniya hukumomin jamhuriyar niger sun bayyana wannan lokaci ya zo da matsala To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.